littafin mu na biyu shine littafin muktasaru irasatil lahfani fi masaid shaitan na babban malami al-ustad doktor ahmad bin usman al-maziyad hafizahullah kuma ya takaita littafin babban malami ibnu qayyim al-jawziyya wato irasatul lahfan fi masaid shaitan Allah ya gafarta musu masa wannan zai zama majalisun mu na 54 insha Allah kuma malai na lissafa mana hamsin da biyar ku hamsin da biyar yana lissafa mana fa'idoji da hikimomin da suka sa aka umarci musulmi idan zai yi karatun alkur'ani yi isti'aza an faɗa mana hikimomi guda bakwai za mu tashi ta takwas ita ce kuma ta ƙarshe wa minha malam ibn al-qayyim rahimahullahu ta'ala yace daga cikin hikimomi da suka sa Allah ya ce wa idza qara'ta alqur'ana fasta'id billahi minash shaitanir rajim in za ka yi karatun alqur'ani to ka nemi Allah ya tsare ka daga sharrin shaitan wanda yake jefaffe la'ananne wanda aka kore shi daga rahma Allah daga ciki anna listi'azata qabla alqira'ati lalle yin isti'aza kafin kai karatun alqur'ani cewa a'udhu billahi minash shaitanir rajim unwanun kama adireshi unwan adireshi ne adireshi abinda ake amfani da shi domin a gane wani abu in gida ne sai a ce gida mai lamba kaza a layi kaza an manna dama da kazo. zo yau eh to gayi nan an ce lamba ta ashirin da biyar to yi eh ga gidan nan kuma dama an ce layi kaza kuma a unguwa kaza kaga ba ɓata kenan to isti'aza a direshi ce alama ce ita wa ilamun kuma sanarwa ake yi bi annal ma'atiyya bihi ba'da alqur'anu cewa abinda za a zo da shi bayan ta to alqur'ani da kaji an ce an yi isti'aza to karatun alqur'ani za a wannan shine asali shine ka'ida ولهذا لم تشرع الاستعاذة بعد يدي بين يدي كلام غيره shi yasa a shari'a ba a shar'anta in za a yi wani magana wata magana ba karatun alkur'ani ya isti'aza ba ko da an yi ba dai shari'a ce ta ce a yi ba wato baya cikin sunnar magana in za a fara a fara da ne a fara da ba a baya cikin sunna abin da aka sunnanta cewa duk maganar da za a yi ba karatun alkur'ani ba sai an yi isti'aza eh. iyaka kawai malamai suna tattaunawa shin to idan mutum ya yi bid'a ko bai yi bid'a ba hmm? idan mutum za a ce ya yi bid'a ko bai yi bid'a ba suna da saɓani akan wannan wasu suna ganin bid'a ne in za a fara magana isti'aza wasu kuma suna ganin ba bid'a ba ne bal isti'azatu muqaddamatun ai isti'aza gabatarwa ce wa bihun lisami'i sannan kuma fadakarwa ce ga mai saurari annan ladhi ya'ti ba'daha huwa tilawatu cewa abinda zai zo bayan wannan isti'azar to karatun alqur'ani shi shi shine al'asru ke da an ji an yi isti'aza to abinda ake jira shine kawai a jawo aya shi yasa ka ga wasu limaman hatta a cin kudu ba suna magana su suna magana su idan za su jawo aya sai su ce a'udhu billahi minash da rajim sannan sai su faɗi ayar da za su jawo daidai ne ba kuskure ba ne saboda ai ka'ida ita ce فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم in dai za ka yi karatun alkur'ani to kai isti'aza shi yasa da yawan malamai sun tafi a kan cewa isti'aza wajiba ce isti'aza wajiba ce fa idza sami as-sami'u listi'azata idan mai sauraro ya ji an yi isti'aza ista'adda listima'i kalamillah to sai ya shirya domin sauraron maganar Allah da ya ji an ce a'udhu billahi minash shaitanir rajim to yanzu ista'adda listima'i kalamillah sai ya shirya domin ne domin ya saurari maganar Allah shi yasa hatta a sallah ake yi hatta a sallah ake yi amma ba a bayyana ba abin da ya tabbata a hadisai in ka tattara su a sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam isti'azat sallah ana yin ta ne a ɓoye ba a bayyana ba ثم شرع ذلك للقارئ وإن كان وحده daga nan kuma sai aka shar'anta ko da kai kadai kace ma za ka yi karatun ba mai sauraron ka to kai isti'aza saboda waɗancan fa'idojin guda bakwai su kuma da suka gabata amma isti'aza a lokacin da za a fara karatu musamman a gaban mutane za ka yi to tana zaman musu kamar fiɗa ce eh, kamar amma ba a maganar da ba ta Allah ba eh, mai waka can yana cewa laqad alima alhayyul yamanuna annani idza qultu amma ba'du anni khatibuha yace ƙabilar alyamanun sun san da na ce amma ba'du to zan yi jawabi da ka ji ya ce amma ba'ad huwa ba'ad duka biyu to zai yi magana ne shi yasa ake zuwa da fa'ul aqiba bayan amma ba'ad duk larabci a ka'ida in ka ce amma ba'ad ko ka ce wa ba'ad to fa'un za a ji ka fara faɗa amma ba'adu fa yaqulu amma ba'adu fa ya ayyuhal muslimun أما بعد فيا إخواني المسلم فيا إخواني المسلمين هو إخواني المسلمون ف to kaga shine wannan shine sai yace thumma shuri'a zalika lilqari wa in kana wahdahu daga nan sai aka shar'anta wa mai karatu yi isti'aza ko da shi kadai ne lima zakarna min alhikami wa saboda abin da muka ambata na hikimomin nan guda bakwai a baya wa da waɗansu su ma waɗanda ba mu ambata ba kaga malamin qayyim yana nuna maka bai kulla kofa ba da ya kawo guda takwas nan ba yana nufin su kenan ba kai ma za ka iya tsayawa kai batsi ka gano wasu dalilan da hikimomi da suka sa aka ce a fara isti'aza idan za a yi karatun alkur'ani فهذه بعض a الاستعاذة كنجكو waɗannan wasu daga cikin fa'idojin a billahi mina shaitanin rajim kenan wasu daga ciki kenan ba duka ba wasu daga ciki sau da haka ga waɗannan su ne waɗanda ma ya ambata mana guda takwas fa'idoji da hikimomin da suka sa shari'ar musulunci ta shar'anta yin isti'aza a lokacin da za a fara karatun alkur'ani so daga isti'aza tana da mahimmanci sosai kuma ɗaya daga cikin nau'ukan ibada ne masu girma a wajen Allah subhanahu wa ta'ala isti'aza wa qala ta'ala yanzu nan ku ya gama mana tafsirin a'udhu billahi minash shaitanir rajim eh tafsirin isti'aza ne muka wajen satuttuka ana yi to yanzu sai ya kawo sai ya kawo ta aya wa qala ta'ala kuma Allah ya ce wa qur rabbi a'udhu bika min hamazati ash-shayatin wa a'udhu bika rabbi an yahduruni wa qur rabbi ka ce ya ubangiji na a'udhu bika min hamazati ash-shayatin ina neman ka tsare ni min hamazati ash-shayatin daga jaye-jaye da fizge-fizgen shedan hamazati shine can kake cewa a'udhu billahi as-sami'il alim min ash-shaytanir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi kaga hamazat wa'uzu bika rabbi an yahduruni sannan ya Allah ina neman ka tsare ni ka shedanu su halartu inda nake duk inda nake ka nisantar da shedanu daga wajen wannan ayoyin guda biyu suna cin sotul muminu kuma Allah yana ba wa manzo Allah sama umarni da wannan cewa ya rika isti'aza ku duba abubuwan da aka alakanta isti'aza da su kaga na farko dai karatun alkur'ani in za a isti'aza mutum zai isti'aza na biyu lokacin da mutum zai shiga bayi في معنى استعاذة اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث هذا أقوي ونا فإنهم هكا لوكا تنتارا وادا إياي في معنى استعاذة اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا استعاذات جنب أي أبعيد ya Allah ka nisantar da shaidan daga mu sannan ya Allah maɗaukakin sarki ka nisantar da shaidan daga abin da za ka azabta mu da shi shine ƙarashin hadisin manzo Allah ta sanda yake cewa fa in yurzaq fa in yurzaq yakun alwaladu ko alwalada idan da za a azurta su da wani yaro abin haihuwa a wannan لوقت تولن يضره الشيطان ابدا شيطان ما زي توتد شي بهر ابدا كاجي عند اكي برن شريعه ابايا كاجي شي نيمن شريعه يايا تن ابايا والله تو اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا kaga isti'aza sannan ga isti'aza lokacin kwanciyar bacci kul falaki da kake karanta da nasi isti'aza masu tsawo ba kuma masu ɗauke da saƙonni masu nauyi falaki da nasi to haka za ka yi ta bibiya ga sunan mun faɗa limamin nasa'i a cin almujtaba sai da yi wani kitabul isti'aza aka yi lissafo su a uzu a uzu a uzu a uzu a uzu a uzu na manzo Allah sallama masu ɗimbin yawa Allah ka tsare mu daga sharrin shaidanu shine sai sai malam yake cewa qala ibn abbas wal hasan al imam abdullah ibn abbas radiyallahu anhuma da al imam al hasan al basri rahimahullah sun ce hamazat ash-shayatin nazagatuhum wa wasawisuhum abinda ake nufi da hamazatu shayatin fizgar shaidan shaidanu wa wasawisuhum da kuma wasi, rawrawar zuciya da tunani mummuna da suke sa mutum a zuciyar shi shine kul a'udhu bi rabbin nas malikin nas ilahin nas min sharri alwaswas alkhannas alladhi yuwaswisu fi sudurin nas min zinati wan abu uku muke da shi muna da alwaswas muna da alwaswasa sannan muna da almuwaswisu alwaswas shine aikin shi shine zuciyar mutum ta karya masa abubuwa waswasa kuma sakamakon abin da wannan zuciyar ta masa shi kuma almuwaswis almuwaswis shi kuma shine mai sa wannan rorawa malamanmu suka ce alwaswas kala uku ne daga jinsi uku alwaswas na farko shine alwaswasu min al'ins ɗan adam ɗan uwanka zai iya sa maka ƙaiƙayi aikin alheri kake sanyi amma kawai zai sa ma shubha ya kirkita ka ko kuma ya zo ya maka tallan mummunar aƙida ya ɓata tsakaninka da ubangijinka subhanahu wata'ala ko ya ziga ka ka aikata saɓon Allah ga ka gashi a fili to kaga ashe shi almuwaswis din kad kunu hannasan wa kad kunu zahiran shi almuwaswis amma alwaswas shi da'iman hannasu domin abin nan da yake maka ai baka ganin shi mujassadan ba a jiki kake ganin sa ba zuciyarka yake tabawa in dan adam ya zo yana ziga ka ai ba taɓa kai ke a jikinka ba zuciyarka yake aika wa saƙo ta kunnanka ka ji ka yadda da abin da yake faɗa ma an ba da labari wani mai dukiya zai yi kyautar wani gininsa mai girma da za a yi wani abu mai amfani ga musulmai da ma sauran al'umma ga baki ɗaya aka ce wani abokin shi ya zo ya ce masa wani na ji labarin an ce za ka ba da ginin ka na waje kaza ya ce kwarai da gaske ce ba ka da hankali ce me za ka bawa 'ya'yanka to kaga alwaswasu kenan alwaswasu min al'insi kuma khannasun ne yanzu shi mu waswisun ne abinda kuma yake yi shine waswas shine khannas ɗin ai ya haifan sai ya haifan mu da mutum kuma waswasa shi ce na biyu shine alwaswasu min jini. shi ɗan kenan da danginsa da zuriyarsa waɗanda ba su gani ko rashin lafiya mutum yake to sai ya zo ya ta sa mutum wasu tunane-tunane to ai kaza to ai ai kaza ba ka ganin ma kaza ne alhali ciwon rashin lafiya ne normal rashin lafiya ne wanda kowa na yi shi kenan sai ya zo ya kawo maka kawai ya rikirkita ka mutum ya bi ya rude. yaro yana zazzabi sai a ce aljanu ne suka bige shi malaria ce ta zafi wallahi da yawa to kuma ba a yi sa'a ba sai a samu wannan su din shi kuma minal insi ya zo su haɗe sai kaza zane an maka an maka sihiri ne shi ce na ita ɓace maka kuɗi kuma kala kala yanzu akwai bokaye waɗanda suka bayyana a bokaye sosai akwai kuma waɗanda ba bokaye ba ne dai ga su nan amma su ta zabga kuɗi malam ka ji an yanko mutum magani malam an ce ai za a haɗa maka magani za ce dubu ɗari da hamsin alhali da za ka je asibiti ka yi haƙuri wallahi ka sai mutum a yi masa maganin da ƙila bai wuce na dubu goma ba ba a kora wancan ba fa babu akwai shi amma kada ka yadda tashin farko a rikita ka ka zama ruɗaɗɗe shi kenan domin shi kanshi wannan tunanin ciwo ne shi ɗan bai da wani bai da wani makami a ɗan adam fiye da wasu wasi da zai samu mutum manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a hadisin da al-Imam Abu Dawud ya fitar da shi da sanadi sahihi sahabbai suka zo wajen manzo Allah sama suna masa kocin irin abubuwan da suke ji a ransu manzon su mai ce me kuke ji suka kasa faɗi to tunda manzon Allah kama manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai kawai yace na gane abin da kuke nufi sai ya kabbara uku ya ce Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar sai ya ce alhamdulillahi alladhi radda waswasa radda waswasa radda kaidahu ila alwaswasati alhamdulillahi alladhi radda kaidahu ila alwaswasati Allah ya gama mana da shi yabo ya tabbata ga Allah wanda ga baki ɗaya bai ba shi ɗan wani makirci da zai iya cutar da ɗan adam mafi girma fiye da wasu wasi ba sa maka ƙaiƙayi ya sa ka rikici to sai na uku shine alwaswas minan nafs kai kanka kana da shi da kanka kanka shi yasa duk kullun da safe da maraice aka saka ka rika Allahumma fatir as-samawati wal ardi alim al-ghaibi wa shahadati rabb kulli shay'in wa malikahu wa ashhadu an la ilaha illa anta a'udhu bika min sharri nafsi wa min sharri ash-shaytani wa shirkihi wa an aqtarifa ala nafsi su'an aw ajurruhu ila muslim kai kanka kana wa kanka wannan matsala tun kawai zai zauna wani zubin ya tawa kansa tunane-tunane marasa kyau kawai da kanshi mutum ya zo yana burace-buracen abubuwan da ba haka suke ba kun ga wannan shi ne sau da haka wasawis na shaidan shi sa Allah ya saukar da falaki da nasi musamman suratun nas suratun nas tana da ban mamaki an sha faɗa mana isti'aza na da rukunai guda uku akwai na farko al an bihi akwai azu minhu na biyu kenan akwai sannan sai sai kuma almusta sai sai sai sai sai azu bihi sannan sai azu minhu sannan kuma sai sai sai shi izu din azu bihi shine Allah kaga duk in kai zaka ji an ce bihi bi bi qul a'udhu bi rabbi al-falaq qul a'udhu bi rabbin nas وقل ربي أعوذ بك من حمزات الشياطين وإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم هذا شين المستعاذ به وند أكيني من يباد bada في المستعاذ منه شيكم شيني وند أكيني من ake a katange shi daga a sa maka katanga da shi wato mugun kenan kaga fasta'iz billahi min ash-shaytanir rajim shi yasa aka ce al-musta'azu minhu al-musta'azu minhu eh. sai al-musta'izu shi kuma al-musta'izu shine ni da kai da aka umarce mu cewa mu nemi tsani to isti'aza tana da waɗannan rukunin guda uku to a falaki sai da Allah maɗaukacin Allah maɗaukacin sarki zai faɗi sharruwa hudu ka nemi tsari daga su amma sai ya ce kawai sai ya faɗi siffarsa ɗaya ƙul a'udhu bi rabbil falak shi kenan ka ce ina neman tsari daga Allah ubangijin alfalak safiya to sai aka faɗa abu hudu min sharri ma khalaqa ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في الأكد ومن شر حاسد إذا حسد المستعاذ منه قداه أما المستعاذ به سي ألا يفق سونا سقارا لرب الفلق ما لم يسك شي ونن هدد بس كي جرما نسورة الناس با شي قارا ليني تك أما سيد ألا مدوك تنسل إيه أمفاني لسفوفنس قداه أكو قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس سيدي أم فهند وطن الناس من يمن يقول أعوذ رب الناس كما ملك الناس كما إله الناس دمي أكيني من تري من شر الوسواس الخناس دقى شر الوسواس شر من روى الزوشيه alhannas wadda ba a ganin wannan rauhawa a cikin zuciya take min sharri waswasil alhannas alladhi yuwaswisu fi sudurin nas wanda ke sa kaikayi da waiwayi a cikin kirazan mutane to daga wa min aljinnati wannan akwai mutane na yi sannan aljanu ma na yi shedanin aljanu duka suna sa mutum kaikayi su kirkita to da su ne wannan wa fussirat hamazatuhum bi nafakhihim wa nafathihim an fassara me ake nufi da hamazat bi nafakhihim hurin shedan nafakh shine waƙe-waƙen shedan shedan yazo yana waƙe-waƙe waɗanda yanzu ga sunan suka zama bala'i a cikin al'umma addini kiɗa da waƙa addini kiɗa da waƙa rayuwar mutane ta koma dududum dududum komai kiɗa da waka ina jin a duniyar na akwai wanda zai ce bai sauraron waka da kiɗa waye shi kare sai dai ba za ka amfani da waya ba kila sai irin 'yan karaman nan kamar wannan sai ka sa ta a shiru kullum ko kana nan wata rana kuma sai ka ji ka kira sun sa maka wani abu da ake cin shi colatons kai baka ma san lokacin da kai kai kai kai kai subscribing ba kawai kai dai kawai sai dai ka je ka kira wani kawai ana ta maka kiɗa to ka dai baka kubuta bace Allah ka fitar da mu to shine wa qad yuqalu ana cewa huwa al-azharu wannan magana ita ce tafi fitowa fili anna hamazati shayatini lafazin hamazat na shedan idza ufridat idan aka kebe wannan lafazin aka faɗi hamzu shi kadai da khala fiha jami'u isabatihim libni adam to hamazat ya wakilci duk wani abin da shedan zai cutar da ɗan shedanu za su cutar da ƴan adam da su to hamazat kun gane magana kalmar hamazat babu kalmar da za a yi amfani da ita sharrin shaiɗanu, kowanne daga ciki ya shiga ciki fiye da lafazin hamazat wa idza qurinat bin nafakh wan nafath amma idan aka faɗi hamzu da nafkhu da nafas kanat nau'an khassan kana za'ir dalik to sai ya zama lafazin hamazat sai ya zama wani nau'i ne mai cin gashin kansa na daban kamar da yadda wannan ka'idar tamu ka'idar da malamai suke ba mu cewa ne idza tafaka taraka ko wa idza taraka tafaqa kalmomi waɗanda idan da za su haɗu a wuri ɗaya to kowace tana wakiltar kanta ce amma idan ɗaya ta zo ɗaya ba ta zo ba sai ta ce to ki zauna na wakilce ki mun gane kamar yanzu misali sai a ce an gayyaci shugaban ƙasa taho an wakil an gayyaci mataimakin shugaban ƙasa kuma duk sun duk sun zo a protocols tsarin gaishe-gaishen nan da ake yin an tashi yanzu dukansu sai an ambace su ko ba haka bane mai jawabi idan ya tashi zai gayyato su zai yi jawabinsu zai yi jawabinsu zai ya gaishe su ya gaida shugaban ƙasa ya faɗe shi sannan ya gaida mataimakin shugaban ƙasa ya gaishe shi ya faɗe shi ya gaishe shi to sai ya zama shugaban ƙasa kawai ya zo ba mataimakin shi ana buƙatar mataimakin shugaban ƙasa kuma yin sai an faɗi sunan shi ba buƙatar sai an ambaci sunan mataimakin haka da shugaban mataimakin shugaban ƙasa zai zo yana wakiltarwa shugaban ƙasa to shi ne wannan ka'ida ina jin kowa fahimce ta yi. idza ittafaqa iftaraqa wa idza iftaraqa ittafaqa idza ittafaqa iftaraqa ittafaqa iftaraqa iftaraqa ittafaqa <laughs> in sun haɗu to ma'anar kowa daban in ɗaya ta zo ɗaya ba ta zo ba to ta wakilci sauran kamar albiru da attaqwa kaman al-islam da al-iman kaman al-ismu da alzambu zambu kaman al da al-nifaku kaga duk yana ciki to shi ne su ma irin hamazat to kun ga shi ne wannan sun makala sannan Allah ta'ala ya ce wa a'udhu bika rabbi an hadurun qala ibn zaid fi umuri abdurrahman ibn zaid ibn aslam shine ibn zaid na a cikin tafsiri in kaji an ce ibn zaid to ana nufin abdurrahman ibn zaid ibn aslam jikan maulan sayyidina umar ne sayyidina umar yana da maulansa aslam yana cikin manya-manyan malaman hadisi to yana da ɗansa shi kuma zaidu zaidu kuma ya haifi abdurrahman za ka yi ta ganin maganganunsa a cikin littafin tafsiri maganganunsa suna da nauyi a cikin tafsiri amma kuma malaman hadisi yana da rauni a wajensu ka ji wata baiwa ta Allah Allah sai ya baka can kuma bai baka can ba shi za ka kare na ni'imar da Allah ya maka hmm. in bai baka wancan ba ya baka wancan shi kenan akwai su kaman hafsu ne al'imamu hafsu namu mai karatun ƙur'ani a wajen malaman hadisi mai rauni ne shi amma kuma malamin ƙur'ani eh. kaman al'imam ibn ishaq muhammad ibn ishaq al-akhdari a wajen malaman hadisi mai rauni ne shi amma asira kuma babu kamar shi haka almajirinsa abin nan muhammad ibn umar alwaƙi shi ma mai rauni ne a ilimin hadisi amma kuma a tira shi ma babu kamarsa haka Allah yake baka can sai bai baka can ba sai ka gode masa sannan kuma wannan yana nuna mana cewa kenan mai ɗan adam ba a walakanta shi haka ne na ɗan adam yana yiwa Allah maɗaukacin sarki ya masa wata bai wadda kai baka ganta ba to da kashi yasa ya ce wala kad karramna bani adam duk yan adam mun girmama su to shine sai yake cewa fa marahu an da min nau'ai sharrihim ina son mu samu wajen tsayawa ne mai kyau sai mu tsaya sai Allah ya umarci manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da dukkan musulmai da su nemi tsari min nau'ai sharrihin, daga nau'ukan sharrin shedanu guda biyu sharri na farko isabatihim lahu bil hamzi kas su zama sun cutar da mutum bilham kas su cutar da shi da wasi ko waƙe-waƙen su ko kuma duk dabarun da shaidanu suke domin halakar da ɗan adam wannan shari na farko kenan wa qurbihim wa dunuwihim minhu sannan Allah kuma ya umarci annabi sallallahu alaihi wasallam da dukkan musulmai da su nemi ya tsire su daga sharrin shaidanu min qurbihim kas su kusanci mutum wa dunuwihim kas su zama kusa da mutum shi shaiɗan nesa ake sanya yadda Allah ya ce mushi rajim ɗin nan fakhruj innaka rajim to rajim ɗin nan da aka ce to ka bashi a matsayin rajim marjumun ɗin. jefaffe ai muba'ad wanda aka nisantar da shi shi yasa duk abin da shaiɗan zai kusance ka to ka nemi tsari daga wannan abu in aka ce abu kaza yana tabbatar da shaidanu ko a gida ko a ɗakinka to yi ƙoƙari ka kau da wannan abu ko da akwai saɓani yanzu yin hotunan nan da mutum zai zo kawai ri a zagaye ɗaki da shi da hotuna komin saɓanin da ake da shi akan hoto to ka zama cikin waɗanda za su sauƙaƙa maka cewa kawai kai ta manna hotuna a ɗaki wani ma ba hoton hoton baban shi ba hoton kawai zai je ɗauko hoton wasu wasu wasu gasu nan ka gansu duk wani a shagon shi suka zaka tare da duk auren da aka yi aka samu wasu abin nan eh, ga falallin ango da amarya da suka yi wannan ana ma yi yanzu sai dai a ƙauye kila ko in suka je suka yi wannan fasta fasta ce ake ce mata kome ko kalanda in suka yi to zai je manna a shagon shi Allah shi kyauta na tilisti istiazatu wannan neman tsarin na waɗannan ayoyin na suratul mu'minuna guda biyu sun kunshi Allah ya masuhu wa ya qarabuhu kasu shafai kasu kusance shi kaga wannan ke nuna mana yanzu Malamin qayyim da yace masu kaga ashe shafan shi ɗin ba dole sai a ce shiga jikinka ba ke nan. kwarai da gaske shi ɗan ya zo ya maka magana a kunne masu ne ya riƙa sa maka abu a zuciyarka na wasi masu ne masu ne shafa ne shafa ne wanda in ka kiyaye azka duk waɗannan abubuwan za ka kuɓuta da su wala ya ƙara buhu sannan su kusance shi وذكر سبحانه عقيب قوله باين هكا في الله كما ينبتا باين نسيتي ادفع بالتي هي احسن السيئه نحن اعلم بما يصفون ادفع كتنكدي بالتي هي احسن او وجن معامله da abin da yafi kyau yafi kyau fiye da mummuna nahnu a'lamu bima yasifu mu muka fi sanin abin da suke siffantawa to me ake nufi fa amarahu an yi hatari da min sharri yatsinin insi a nan Allah sai ya kamanta ya kasa maka abokanan gabanka gida biyu akwai waɗanda kake iya ganin su akwai kuma waɗanda ba ka iya ganin su waɗanda kake iya ganin su su ne mu 'yan adam muke ganin junanmu to sai Allah ya umarce mu suya ake mu'amala da su idan ka fahimci kana da wani abokin gaba in za ka iya in za ka iya domin wannan wannan wannan wannan kuduwa ne ba usuwa eh, ba kowa zai iya wannan ba abokin gabanka amma kuma ka kyautata masa yana zagin ka sai ka aika masa da abin arziki da yawa 'yan siyasa ba su da wannan dabara ba su iya mallaka ba su iya wannan kuma wannan asali 'yan siyasa ya kamata wannan bonus ne ko ko ko ko ko kuma abin da menene ake cewa leakage ne eh, duk ɗan siyasa da yake son ya mallaki zukatan mutane ka ɗauka da abokanan gabanka masu fitowa su zage ka da waɗanda suke fitowa su yabe ka duk ka ɗauke su a matsayin za ka riƙa kyautata musu shi yasa za ka yi mamaki a cewa an yi zaɓe waje ka za a ce an ƙi a masa aiki ba su zaɓi gwamnati ba su zaɓi jam'iyya za ba na na kasa gane wannan kwata-kwata na kasa gane wannan dabara eh wanda bai kyautata wanda in kana son ka mallaki mutane a shugabanci wanda ya munana maka shi kake kyautatawa wa sai ya dawo ya zama sirikinka haka qur'ani ya karantar da mu idfa billati hiya ahsan fa idha alladhi bainaka wa bainahu adawatun ka'annahu waliyyun hamid mutum ya zage ka ka aika masa da abin arziki eh? gobe me zai yi har sai ka in kalaba ya juye amma mutum yana faɗa da kai kuma ka fito ka ce kai ma faɗa kake da shi Kada an samu damuwa Allah shi kyauta to sai ya umarce shi an yahtari da min sharri shayatinil insi bi daf'i isa'atihim ilayhi ka tunkuɗa munana wadda suke maka billati hiya ahsanu da bi hanyar da tafi kyau malamin qayyim a cikin bada'iul fawaid ya faɗe su hanyoyi ne guda goma hanyar da za yi mu'amala da abokin gabanka domin ya juye ka ci nasara a kansa hanyoyi goma ne wajen an samu dama suna da fa'ida sosai yadda ake juyar da abokin gaba ya zama masoyi idan ko bai zama masoyi ba to alal aƙalla za ka kubuta daga sharrinsa kare da gaske wa yi dufa a sharra jin jinni bilis ya minhum waɗancan kana iya ganin su waɗannan kuma ba ka ganin su su kuma sai aka ce wa an fa a sharra shayatinil jinni su kuma shaidanin aljanu ana tunkuɗa sharrin su ne bilisti'azati minhum ta hanyar neman tsari daga barinsu kun ji yadda Allah ya kasa akwai irin wannan gashi nan zai ambata mana eh, abin nan khudil afwa wa amur bil urfi wa arib anil jahilin eh? sai kuma yace wa in ma yanzaban naka min ash-shaytani billa fasta'in billah innahu sami'un ali to amma lokaci ya kware saboda ka za mu tsaya a nan insha Allah ta'ala kuma wannan zai zama karatunmu na ƙarshe kenan da izinin Allah sai bayan sallah in Allah kai mu sai mu ɗora in Allah ya sa muna da rai Allah subhanahu wa ta'ala ya taimake mu abinda muka yi daidai na tsawon wannan lokacin Allah subhanahu ta'ala ya ba mu lada wanda kuma muka yi kuskure ko tuntuɓan harshe ko yin abin da ba haka yake ba Allah ya fi mana Allah subhanahu ta'ala ya ji kanmu ya mana rahama Allah subhanahu wa ta'ala ya kama na sauki a cikin rayuwa ya sanya albarka a cikin rayuwarmu ya tsare mu daga miyagun ayyukanmu da kuma sharruwan kawunanmu Allah kuma ya zaunar da ƙasarmu lafiya ya tsare ta daga dukkan makircin masu makirci na cikin gida da na waje duk wanda yake nufin wannan ƙasa tamu da sharri ya Allah ka mayar masa da sharrin sa mu kuma ka bar mu zauna lafiya abubuwa kuma marasa daɗi da suke faruwa ya Allah ka juya mana su su zama na farin ciki Allah ka shirya mana zuriyar mu ka tsare su ka suturta matan mu waɗanda ba su da lafiya Allah ka ba su lafiya waɗanda suke da lafiya Allah madaukakin sarki ya kare su da lafiya Eh, na jin in an ga wata haka ne ko babu karatu in an ga wata insha Allah ɗaya ga wata ya shiru mana ai ban gama ba ina kallon ka ai uka wa araka ina gama ka kamantar da ni in Allah ya sa an ga wata da izinin Allah to ɗaya ga wata za mu fara karatun asuba majalisar ramadan amma ba a gani ba daidai ga wata ko? yawa eh, in an ga wata ɗaya ga wata in ba a ga wata ba ɗaya ga wata sai an ga wata sai dai an fara a ranar da za a fara azumi eh, <laughs> ita ce hausa hato <laughs> ranar da za a fara azumi insha Allah ranar za a fara karatu da asuba da izinin Allah Allah shi taimake mu ofisa ne kace